Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. complement Yeah.

Thank you. Democrat. Yeah. down Thank you.

kalandar da ake amfani da ita a yanzu nan ta kiristanci ce kalandar da ake amfani da ita wadda yau ta ce 12 biyu ga watan September 2004 ita ce gwamnan Kaduna zai kotun wajen jawabinsa ita ce ciyama zai kotun ita shugaban kasa zai amfani ita shugaban sanat ita zai amfani speaker na house ina kalandar ba mu da yanci ne muna isa amma ba a ta kawai duk ba mu duk wannan ba kiristanci bane ba mu ce kala wani wasa da hannu na zaka iske mutanen Allah ba su mulki su juya Allah baya saboda wai sai sun faranta ma arnaro sai sun ƙara faranta ma ana ran su fahimci cewa ba su gamsu da su ba ai dama tsarin Allah ne su Allah ya ki ba su dama su yadda da kai Allah ya fishi da kai musulmi sun kai ba ce ba za su gamsu da kai ba sai ka zama arne dan uwansu walan tarra an kal yahudu walan nasara hatta ne tattabi'a millata qul inna hudallahi ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولا ba لمن جمكو ko جبي da haka a karkashin hantsile ka gidan kowa wannan shiri mai shishike na biyu yancin dan adam wanda ke da wato karikici na biyu yancin addini ko na uku kenan idan ka kalli iftimo attimo algarbiya a indonesia waɗannan mutane suka dinga rigima sai an ba su yancin kai cikin ƙasa da wata uku an tabbatar musu da yancin su amma ga musulmin yankin mindanao yankin zambowa an hana musu yancin su wannan ita ce malamai ke kira fatul kaili bi kasar awo da ma'auni biyu in musulmi ne a yi mana awo wanda yake ba cikakke ba in arna ne a cika musu kuma awa da awazanuhum yukhbiru in na nasu ne ya yastawfu sai su cika saboda ka yanzu ajandar ita ce wallahi bukatar su ma nan gaba dole dole ne a zamfara a ba kirista dama shi ma ya zama gwamna nan gaba wai a mafarkin su dole ne a Kano kirista nan gaba ya zama gwamna wai a mafarkin su dole ne a Katsina kirista ya zama gwamna wai a mafarkin su dole ne a Bauchi amma ina cewa da ku wai ina waiwaitawa ne saboda ba mai yiwa ne sai dai mun zama lalatattun mutum Allah kuma kyashe mu amma in ka kallon da siyasar take siyasar bambadanci da neman abin duniya da yawa mutane sun sayar da lahirar saboda siyasar sayar ba ministan tsaro bane aka taɓa yi a kasar nan a lokacin wato zangon farko da aka kai ma ainihin iraq kari ya fito na goyon baya a afghanistan saboda ajandar sa aka zo kuma aka waje da shi ba shi ke ba sun yi amfani da kai ka ɓata musulmi rai kuma za ta fi da kai ba ki damu saboda ba su da ma courage na mutum ya ce wannan abin ya saba manufata na sauka ba su domin imanin wallahi Zenko Suzuki a Japan da aka tuhume shi da alaka mara kyau game da yarinya sai rubuta da na barin aiki don kai janyo mu jam'iyyar abin kunya su suka tsara gaskiya tare da kafirai kanal oliver suna da labari lokacin kata da ya saida wa iran makamai abinda ake kira iran gate abin kunya kamar watergate zamanin nixon kun tuna ku watergate kaga lokacin da ainihin ya saida ma iran makamai kudin ai ba zuwa ya kashe ba kudin kwashewa ya taimaka ma <clears throat> yan tawaye na kasar nicaragua waɗanda ake kira contra rebel saboda su yaƙi gwamnatin sandanista na dr daniel ortega amma tare da haka sai da aka kawo shi gaban bincike aka ce kai bayan wannan kudin ba gida ya gina ba clinton yana arne har ya ƙara mulki ba shi da gida tare da kafiri ne abinda nake cewa nan suna tsare gaskiya tare da su kafirai ne amma musulmi da qur'ani tare da manzon Allah tare da mu sai ga mutum ya narki ya lalace saboda su la ilaha illallah kun san kila abin da ya faru a farko farkon wannan shekara 2004 aka bindige wani mutum a china mataimakin gwamna ne sunansa huang huichong huang huichong saboda an same shi ya kifa kwando ya yi rubda ciki akan dala dubu ɗari shida da talatin da ɗoriya kuma cikin shekara goma sha ɗaya satan ba rana ɗaya ba daga 1993 zuwa 2004 suka bindige shi da aka tambayi gwamnati ta zace to ai duk mutumin da ya sace dukiyar al'umma ya kashe ya kamata shi ma a gama ya kamata ya tafi kawai suna tsara gaskiya tare da kafirai ne amma ka ji musulmi suna raba kafa zara mutum ya samu duniya sai fara wa in wa in walakin walakin la haula wala quwwata illa billah saboda haka ajandar ita ce <clears throat> dole kirista zama shugaba kuma ajandar ita ce ma a yanzu nan musulmi ba zai sake shugabanci a Najeriya ba ajandar ce cewa shekara 30 ya kwarar da ajandar ce sunan ajandar Macedonia Initiative sai a ɗauki mutum ka ga mutum tsofaffi da yawa mutum ya zama ministan kuɗi tare da tsofanka an gama amfani da kai sannan mai da kai baya sai wannan ba karamin abin kunya bane muna faɗa ne saboda matasa da ke tasowa ta yi ka samu kanka a wani matsayi in samu kaina ka samu kar ka zo kai da kake magana nan jiya kuma zuwa karanta maka abin da karanta jiya kace to wallahi wallahi irin wallahi sallallahu alaihi wa sallam muna kan shi shike na nawa shi shike na nawa na biyu yancin mai karkashin yancin dan adam mai daidaita jinsi na biyu na'am na'am wato ainihin daidaita mace da namiji karkashin wannan ta fuskar tattalin arziki ta fuskar siyasa to abu na gaba kuma karkashin wannan yancin dan adam bayan gender equality religious plurality ne magana kai sannan kuma sai child's right duk dai karkashin shi na biyu cewa dole ne ya'ya ka ba su dama su yi abin da suke so karkashin wannan manufar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce me ku umarci ƴaƴanku da sallah in sun kai shekara nawa da wannan laifi ne karkashin sabon tsari na duniya hantsi lake gidan kowa to danka ka bashi abin da ya ga dama dan child abuse ko yana da intelligence yana da intelligence da intellect ka bashi kawai ya girma ya ga dama ya zaba abin da zai yi to maganar murru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'a ba ta so ba wadribuhum alaiha li ashr wannan babban laifi ne da kiyaro shekara goma lalala kun san yunkuri akai kwanakin baya a kasar nan a kasar nan amma abinda suke sai sun fara dan tabawa su ji impulse su ji ya reaction din amma da irin shugabannin da muke da su a yanzu nan Allah na tuba ai sai Allah da dauki shugaban kasa kafiri ku je ku sa masa alkabba shine garkuwan sokoto ko kaza ka sokoto yanzu kana ma wannan annoba ta faɗa mana yanzu dauki wani kafir shi sanan da zai na New York an bashi sarkin Fulani na Kano kwana da bayan ya auri mace musulma yana kafiri me zane mu ne kun kira arne kun ce zama shugaban ainihin gyara masallacin abuja in banda sarakuna uku suwa suka yi magana sarkin birnin gwari Allah masa albarka da sarkin dutse Allah masa albarka da sarkin kabare Allah mai albarka da kuma sarkin ina ina uku ne na hudun suleja Allah masa albarka da kuma sarki Ibrahim makama na kama hakim wule ba nan suka yi mitin ba aka yi musu work out suna surutun dan fodiyo haka dan fodiyo yi a cin amana kujerar dan fodiyo Allah zai kawo lokacin shi amana al'umma musulmi nan a zikiru ya mutu kuka je ku ɗauki fulawa ka kan kamar kun ji jikan ɗan foliyo shari'ar ɗan foliyo wadda a dalilin ta ne kuka samu wannan kujera an kaddamar da ita a ainihin gusau ina sokoto ina gusau ba ɗayan su da zo amma sun zo abuja wajen darma fafara majan fa ka la ilaha illallah inni tazakkartu wa dhikallidan bi aidina abanahu إذا اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه استرشد الغرب بالماضي فأرشده ونحن كان لنا ماض نسيناه كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكنا يا رب العالمين يتي إني تذكرت نادونا ناي أجي الزوج أجي الزوجي نزد هواي ناتنا كيما لدرجة دكي هنم ودمك يفتليدش أين لوكة دموك ملكر الأمة بس آدم da muka saki tsarin mu sai Allah ya kawo kowane irin alada kadangare yana mulkan mu yana gallaza mana fa ila Allahil zuwa ga Allah ne kuka masu hikima sun ce in kuna da shugabanni jahilai malamai makwadaita mabiya wawaye masu kuɗi wata to kun shiga uku yau ko uku ne sai uku muke ciki a yau fa nas'alullah as-salamata wal afiya mu kuma ba khawarijawa bane tare da haka muna mu shugabanni fatan alkhairi muna roƙa musu Allah daidaita su dan shugabanci na da santsi kai ma inda za a baka ba san ya za so muna cikin baina baina dan mu al'umma ce wasatiyya ba za mu tafi kai kai tsaye komai daidai ne ba mu je muna kasai mu fatan alkhairi dan musulmi shugabanci sai dai sabo da kaza ba zai hana yanka ba kun fahimci abin da nake bayani tayi saboda ka wannan ne shi shike na biyu a cikin sabon tsarin hantsi leka gidan kowa shi shike na uku rule of law wato shine kimanta dokoki irin nasu amma wasu dokokin dokokin da su suka tsara abin su ina yanzu misali duk wanda ya je jami'a ya karanta lawo ina son tambaye ka wani irin lokaci karanta ne hana rantsuwa in banda misali kamar jami'ar Bayero da Maiduguri da Sokoto kila da sauransu waɗanda suke abin da ake kira alƙanunin muqaran ko kuma combined law su karanta shari'a da kuma mai law irin da bai Lola Bature mai ce da Allah ina so ku gaya min menene ina tsammani section 3 ne subsection 1 na tsarin mulkin Najeriya ne ba wanda karanta me section 3 subsection 1 na tsarin mulkin cewa if this law is inconsistent if any other law is inconsistent with this constitution that law shall to the extent of its inconsistency be null and void in dai wannan duk wata doka da ta ci karo da wannan tsarin mulki wannan dokan that law Quran ya shigo sunna ta shigo shari'a ta shigo domin that law ismul ishara ne kuma ka je ka tambayi malaman arabiya ismul ishara na daga cikin sirrul jam'i ko kuma ta'amin wannan dokar bayan ka ayyana wannan dokar zai zama aikin banza gwargwadon cin karansa da tsarin mulki gwargwadon kasancewansa aikin banza haka suka faɗa to wannan girmama rule of law na daga ciki na kawo shi a matsayin shi shike na uku saboda haɓaka mai shirinsu na hantsi da gida domin kowane mutum doka ce ke juya shi to idan suka kawo maka nasu suka ce shi ne gaba to sai ka rina naka shi yasa yawanci za ka iske matasa in suka karanta lau sai wanda Allah ya kiyaye za a ganshi da wani element na jiri da kai kai ni dai ni ba barista ni ba barista ne ni ba barista to kuma sai me kai barista ayyuhal barisawi sai me kuma baka san dokar ubangiji ba kana karanta dokar labdani kafir labdani ya ce kuma wannan doka da ake ta karantawa kiristanci ne ba ni na faɗa ba haka wani mai shari'a ana kiran sa Imam Sama ya faɗa wata ran ina yi wa ɗaliban law na biyu ke lacca nake cewa da su let me I want to ask you law students a duke na ce ina son tambaye ku a cikin ku waye zai yadda da wannan magana if any other law is inconsistent with this constitution that law shall to the extent of its inconsistency be null and void wannan dokar yayi kar tsarin mulki ya sama yaya amince da nan of course I musulmi ba su amince ba ce ba tabarakallahu fiku ba amince wannan sharri ne da bature ya mana kuma shi Lord Summer da Lord Finley a cikin wata shari'a mai suna wai Bowman versus the secular society ne ce Ya ce the English common law operational glove is wakil da bature kiristanci ne Ya kalli abin da lawyer ke sa mana wannan wiki. ya kama da kayan coci shi ya samu a jami'a muka ma kisa rigar da ake kira ta matriculation wace ba za a sa ba mu ba ki kiristoci bane har ka zo kana wani sa abu bubu kana ta kagan nan to lokacin me kana ne hada hada kafirin ya akhil karim ka je kai karatu ka fi kwalin kai wa addini aiki aje wannan kafircin gefe kana alfahari ka sawi baka alfahari ka sara wani kana alfahari ka aske gemu saboda arna suna yi baka alfahari ka ba gemu kana alfahari ka fito da kayan arna amma kana jin kunya a ce tufafin ka ya dage hasbunallah production tanaqud saboda wannan wannan shine kintsi da tanadi da shiri da fasali na an tsile gidan kowa girmama dokoki irin nasu kuma sanin dokokin da za ka iske tsarin mutum tsarin mulkin da mutum ne sai rubuta sai ke cewa a ƙarƙashin ainihin the supremacy of the constitution wai ɗaukaka tsarin mulki this constitution is supreme and its provisions are binding upon all persons and authorities throughout the Federal Republic of Nigeria. One is Arumulki, هذا الدستور عالي وقراراته قرارات ذات النفوذ على جميع الأشخاص والسلطات في نيجيريا الفيدرالية وانا صار ملكي سميكي دو كوكين سنا ايكي اكن كواي انا سيدي شي وانا دوكر دوكر تزوت بي ابن شي سالوكي چندا وغبان قصا اكا شي a shekara ta dubu biyu jaridar bangal a watan april yana shekara ɗaya da hawa shugaban ƙasa kenan tambaya suka yi illa bai za ka ce game da harkar shari'a a zamfara ta ce wa if sharia means putting an end to alcohol and alcoholism i support it if it means putting an end to prostitution why should i oppose it They say, but if it means amputating people's hand, then I will go over to the constitution. in dai shari'a na nufin hana karuwanci ne a wa sahlan biha in tana nufin hana giya ina mara ba amma in tana nufin yanke hannu ta zai tsarin mulki in ya yarda shi kenan in bai daba a dakatar sai muka ce mai girman shugaban kasa in bible din ka yace a yanke hannun barawo yaya me yasa kake cewa da holy bible baka cewa da holy constitution saboda ka yarda bible din ka kace daga Allah shi zaka ke cewa holy amma tsarin mulki ka yarda rubutun shi za baka cewa da holy constitution kila ma wani lokacin da ya tashi rubutawa sai da ya sha giya tukun ya rubuta nashi bangare to gashi nan a cikin littafin ka an ce a yanke hannun barawa kamar da ke cikin Matthew 18:18 da sauran wurare saboda haka yana daga cikin manufarsu kimanta barakallahu lafai kimanta abubuwan da suka shafi dokokinsu a martaba su sune kan gaba in za ka iska cif doji a jiha darajar ya fi na garan kari ba haka bane saboda shi ke wakiltar nasa wannan wakiltar musulunci ne kuma dole musuluncin a da shi baya globalization ke hantsi da gidan kowa ke kotun magistrate ana fifita da akan kotun shari'a wannan local ko kayan aiki ma ba ɗaya ba ne saboda martaba nasu ɗagutu kenan shi shi ke na hudu shi ne information technology ya kaɗaniyatul ma'alumat wannan kowa sani yanzu ka ɗauki misali surutun ta'addanci terrorism menene ya yaɗa wannan in ba bin yaɗa labarai ba bin yaɗa labarai su suka yada CNN BBC World da sauransu kuma ka kallon da suke yaɗa fasadi yadda ba ka tsammani yanzu idan ka in kana da DSTV channel yanzu a bangaren mm sun bude a Mnet akwai Africa Magic na taɓa ganin ɗaya daga ciki inda abin da suke nunawa illar kawai mutane kasu yawa duk bala'i an tattara shi an alakanta bala'i ita ga irin sana'ai ka je kawai aya ka je kana da aya da yawa ga irin sana'ai to da kan sun yada manufar kayyade yawan jama'a da yada daga kafa ta cuwa-cuwa ta ƙarya kunnan nan kan bakan mu da aka kira mu human weight kamar yadda magret sanda ta faɗa ai ta san ne ne wind to ta fi mun ciyawa kawai wanda ba ta da amfani gyauro muke kiranta gyauron ciyawa ko gyauron shuka duk ciyawa da ta tsiro ta addabi shuka da ake bukata sunanta wind to sai magret sanda take cewa the black people the people of the caribbean the third world people are the human wind they should be eliminated they should be depopulated a rage yawan jama'a barakallahu fikum an gane ko to ga shirin ana bin ku gida gida gida gida gida gida allon rigakafi da yake suke da kafa ta yaɗa labarai sai suka ce wai duk duniya kano ce kawai ta rigi wai mu ne ke ɗauke da barazanar yaɗa polio a duniya duk duniya ka an haɗa mu rigima da duniya ke mun kafe mun ce ba za mu yi ba shugaban ƙasa ya ce yana so ya gan mu a fadarsa muka kuma je din aka yi abin da za a yi aka da aka ci dole sai a yi hatta ga mutane da ai malamai sun sallama a ba mu sallama ba kuna nan kan bakan mu mun ce ƙarya ne cuwa cuwa ne ai na rubutu shafi goma sha biyu na kuma mika musu sunan abin da na rubuta critical questions and observation on polio vaccine na kuma ce da su har yanzu ina bukata ku bani amsa tambayoyi ne guda ashirin wanda ya shirya zai bada amsa ba wanda ya bada amsa na ce bari ma in muku taɓa kalashi ga tambayoyi guda uku a yanzu ma ina miƙawa ne wanda ke da amsa kafin da koma kano fa ahlan wasala don Allah kaddara allura nan ba illa ce ka dole ne dole ne an taba an taba dole a kyauta abinci na ne kace Muhammad kace wallahi alhamdulillah kace don Allah kace nace ba na so kace wallahi zan kai ka tsara sai ka ci? to wannan zai sa in tuhume ka kuma kenan kallufi ka dauko kaza kaza wai kace to ai ma a musulunci akwai abu iri kaza abin da ya kamata a gane shi musulunci baya canzawa ya bi wani sai dai wani nan ya canza ya zo ya bi shi sai dai ba musuluncin za ka yi ba ina fata an gane abin da nake nufi da baya canza ba yana nufin ba zai karɓi abubuwa na zamani ba ne kai muna hawa mota mun ce demokratiya a shiga a na dai bayani dogon bayani a kafirce mata a zuci a musuluntar da ita amma ka zo kana wani takallifi yi demokratiya ne sai mu ce da kai kalmar demokratiya asalinta daga kafirai ne girkawa ina ka samu wannan zaben da aka yi wannan shura ake kiransa idan ka ce to ai yana daga cikin bangaren manufar shura a zauna a tattauna kana nufin ka ce a yanayin shurar da ake a zamanin yau a zauna a yi shawara a sace dukiyar jama'a a halatta zina a halatta giya bangaren abin da abubakar yake na wanda ya bada halacci kan abin da ake yanzu nan sai mu ce subhanaka hadha buhtanun azim wannan ƙarya ne saboda ka ba daidai bane wannan ana kiransa takallufi Allah kuma ya sa mu gane tambaya ta uku da larabci rubutu yake cewa assalamu alaikum ashekh ذكرت الآية التي تتكلم عن الأهكام مثل الحجاب في بايبل فنسيت من فضلك أريد التكرار ماذا يقول الأخ الكريم؟ لا أنا ذكرته يعني في الكتاب ال... إيش يسمونه الكتاب المقدس لا أنا أقول الكتاب المكدس بالكاف لأن المقدس الذي اكتسب التقديس لكن ما فيش التقديس في الكتاب هذا يعني ولكنه الكتاب المكدس بالكاف لأنه حرف وبدل وغري وغير شفت كيف؟ ولذلك أنا ذكرت في العهد يعني الجديد من الإنجيل المحرم هناك يعني الكورنثية الأولى فست كورنثيان الكورنثية الأولى الإصحاح 11 رقم خمسة إلى ستة هي التي نصت على النية أن ترتدي بالحجاب har bulus شوى إن in أبون كنيا kunya ما ga والقبو ta yi kwalkwabo to ta lullube jikinta za 11 verse 5 to 6 الكورنثيس الأولى الأصحاح عشر رقم خمسة يعني إلى ستة تجد ذلك مكتوبا واضحا جليا كافيا شافيا بازخا تقرأ وتفهم وتعلم ليكون الإنسان على حجة بينة والله أعلم da yake an yi min bayanin cewa akwai hadari kwarai za mu sake daukan tambayoyi kwaya uku ne kawai sai a yi hakuri don Allah saboda kasancewar hadari din a wannan tambayar na cewa dangane da bayanin da kai game da polio to da gaske ne wai malam shekarau wato gwamnan Kano ya yi wato allurar polio kuma idan haka ne me hujjar yin sa to ai wannan ba abu ne wanda yake a boye ba karka manta gwamnatin Kano ɗaya ne daga cikin gwamnatocin Najeriya gwamnan Kano kuma ɗaya ne daga cikin gwamnoni na Najeriya yayi kokarin sa da ya kamata a yi ba mai yayi abin da kusan ina jin a duniya ba a yi ba a sanin mu ya tsaya ya cije ma waɗannan mutane jairai ya ce bai yarda ba da dalili an gane ko an kafa kwamiti na bincike na wannan ina cikin kwamiti din daga janibin malamai kwamiti na abin technical committee an yi tafiya har an je india an je indonesia abinda ake jin tsoro a ciki an gano an gano ostradiol da kuma progesterone wanda suke anti-fertility intervention a ciki an gane sai ake cewa to ai progesterone ma akwai shi a cikin nonon uwa to ai Allah ne ya aje kai wace ka sa shi cikin saboda karambani wani Allah ne ya aje kai naka kirinki da karambani wace ka saka so gwamnati ce ba zai yi ba in gwamnati zai amfani da pressure dinta aka samu wasu wai su kwararru wanda yawanci ma'aikatan ainihin lafiya ne na gwamnatin tarayya mutum bai isa yake ba wata da shi wannan shi ne abin da ya faru kawai to da ka shi iya iyawansa iya abin da zai iya kenan sai dai muna nan akan bakan mu cewa ba daidai bane kuma ƙarya ne lokacin da wata yarinya ta zo gidana bariya kenan ko ta zo malam mun zo rigakafi ne na ce Allah sarki aini gidana a rigakafance muke da kulhuwa da birabbal falaki da birabbin nasu da zuma da habbatu sauda mun shallake wannan wasan da cewa Allah ya samu dace wannan kuma yana cewa a ƙarƙashin bayanin da kai malam ya matsayin karatun ya wato karatun boko a jami'o'i a yau da karatun ya mace a jami'o'i dole a kiyaye sharuɗa guda uku in ba haka ba ba daidai bane na farko ba daidai bane ta je ta ringa kwana a jami'a da arniya da musulma da ta kirki da fasika saboda abin ya riga ya lalace a yau Allahumma sai dai in kana da wani tsari da tanadi na musamman da zaka bar yarka da kanwanka da matarka inda ka san mutuncinta ba zai taɓa ba in ba ka ba Allah zai tambaye ka dan ya ce qu anfusukum wa alaikum nara ya zaka kare su in wannan abin na mata farmaki dai kenan na biyu dole ne in za ta je makaranta kai zaka dauke ta abota ka kare mutuncinta amma in za ka batta ne ta yi gwa matsayya a dauke ta a babur ta dan ya kai man ka san ka saba na uku ya zamanto za ta karanta abin da ke da fa'ida ne misali za ta karanta darasa islamiyya ko ilimin likitanci saboda ta maye guraben waɗanda suke duba tsiraicin mata musulmi wannan suna abin da ya kamata mu kiyaye Allah kuma ya mana muwafaka ya gyara halaye mu da ɗabi'un mu na'am wani yana tambayan bambanci tsakanin wato primacy da kuma cultism freemason da kuma cultism ai kusan dan juma ne da dan jummai freemasonry aqida ce dama ina jin tambayar kenan ko freemasonry ko freemason societies ko kuma at-tajammu'atul masoniyya waɗannan ƙungiyoyi ne da ke nuna cewa ɗan adam ba shi da alaƙa da kowaye ne allan kanshi da kanshi daga free bayanan suna da yawan gaske amma cultism yawanci ƙungiyoyi ne na asiri na tsafi a iya samu domin yan su da Allah to kuma sai su kuma su bauta ma shaidan dole ne to kashin bauta ma shaidan ne ake samun tsafi da sauransu ina fata an gane ko cultism ni ina ganin sun fi alaka da irin abin da ya faru a irin su Okija shrines a irin su Ihiyala a irin su Ogogu kaje ga an samu kawunan mutane da yawa da irin abin da ke faruwa lokuta da yawa don haka dukkaninsu dai kungiyoyi ne waɗanda akan kafirci aka gina su kuma Allah ya tsare maka da kafirci na'am ganin lokaci ya tura kuma gashi akwai abin da zamu dakatar da tambayoyi jama'a za su yi hakuri wato ainihin malam ya fito wato wato ainihin wani local government din ne mai nisa kwarai ya taho kuma gashi da gajiya da komi amma a daure karatu din saboda haka da Allah ya hakuri da tambayoyin ba za su karantu gaba ɗaya ba in za mu kira malam umar don ya gabatar mana da wato ainihin jawabin godiya da kuma addu'a rufewa insha Allah alkarim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اتقوا الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجر من النار عباد الله يا أهل الجزاء إني أحبك في الله ولها أسأل الله رب العالمين أن يجعل قلوبنا جميعا على محبته ومرضاته وأن يهدنا التوفيق والإخلاص والصبر في كل العالم وأن يرزقنا الكلام إليه وصدق اليقين إنه قريب مجيب الدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت تأتيك أقدر لكن أنا هاتي أقدر مثلا الصدق وأتعلم أن تتعصر كلمة الأشياء في بيت الرجل إذا بشكرة بدي بقريب كل كلمة شكرة وتكلم شبه da watan Nuwamba ina da watan Nuwamba a kalandar da kare kalandar ɗan albashi kamar da ake faɗi ina da don da Allah ya kuma kama da tare ne a wani gari ina tara masa a gidan aljanna a zahar ta mana kurakuran ne wa azurta mana da ƙarin ƙarfin zuwa a kan riƙe da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da ɗaga mai juna yana da ta fasai ya ainihin wato jirgin zuwa mai ƙarfin gaske a kan riƙe da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam 非常に難しいのの考えが、世界にする大阪さんを奪う、真剣の中心に入り、大事にしまし、なかなか大事なことを読んでも変わらない珍しい。脳中心を読んでも変わらない。いろんなものに、それは、皆さん、あの、その場所に、それが単純に見れば単純に、そこて、私たちは、これを、その世界中で処理。

pero no وإن الصدق يهدي إلى البر وفإن الصدق يهدي إلى البر وإن بالنسبة إلى الجنة أو كما قال النبي الحديث يعني متفق على صحته مما ركب عليه جسكية إذا جسكية كان سير وزاد البرتان إتقان البرتان وجاد ريش جاد لي الجنة وما أن يشتيء إلى أن يبقى أن بسيجية زين الجنشي أكرتي أنت كانت أنا أكرتي فهذا السيرة لكن أنا أجوى كيفية أفعل مثل ما أفعل ذلك يزار عن أمر اليوم

Abu Al-Fatah al-Shashira, itu dia perlu perhatian keadaan Allah di sini. وإن كان ساقع الله أمرا أنت ساقع به إذا جاءتك الله هذا الله لعلنا إذا جاءتك الله لا أنك أن تكون بكلام إنما بين أيدي يهود كما هذه من المنهج فلتنك كلين بمرايين أولا بجوانا كشفها لرغيان بكل شيء بكثرة وأرمينا سيجيها سيجيب الجنة بنتو كلين وأخذه مع اليقين شكيش تتعبي ما شكرا أن بالمعروف صلى الله عليه وسلم لا تقل سبب النساء من أي شيء وسؤال

في أكثر الأحيان الغرفة وذكى كل مقام لا رصيد له من الواقع العملي وشكاء النبي عليه الصلاة والسلام تهدك في صحيح مسلم حديث الليل ذاته أطلت الله عليه الصلاة والسلام شكرا الحديث لكم الله يكلم من في شيء ما مدركي والله لا تؤمن حتى تهادوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلت فعلتموه فهدبتم عكس السلام بينكم والله بذلك إيماني ده تكون شيئا وكل شيء هذا مثلش أبي يطلع أظن إذا تتقن تردشي لا تتقن تسليكم نعم لأن بيتنا صلى الله عليه وآله وسلم أخشى السلام بينكم خلاقة سلامة تسليكي إذا تشير كلامي أنا كنت أقول بس كيف ذكر لفيران منه يقول لنا يسوس الله كير باس زينا تكليكي يبدأ أشي فرصة فأسنت أعيشي أظن كي هذا تكليكي هذا تبقى إنه مثالي مثالي فهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من da ke mashi farin da abin da ke sake zai ce salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum ko amin alaikum saboda daga haka ne amin alaikum salamu alaikum